Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki ta tsayi da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019. bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar neja ta fara shirin gyara gandun dajin garin bobi da ke jihar ta neja domin kiwon dabbobi yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a yi jama'a su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunansu idan aka yi la'akari da abin da ya faru a garin dabci inda aka sace wasu ɗalibai a makon da ya gabata lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka da ake kira AFRICOM ta ce ta kashe wasu mayakan alshabab biyu da kuma raunata na uku a wani hari da aka kai da jiragen yaƙi a kudancin somalia rundunar ta afirka ta ce an kai harin ne jiya litinin a wani bangaren garin jilif da ke tsakiyar yankin jubba wannan shine hari ta sama na hudu da sojojin amurka suka kai a somalia cikin wannan shekarar hare-haren da aka kai wa kungiyar alshabab na baya sun faru biyu da goma sha takwas ga watan janairu da kuma ranar goma sha tara ga watan fabrairu a halin da ake ciki kuma mayakan alshabab goma ne suka tsere da gidan gyaran tarbiyya da ke garin garowe a daren lahadi a cewar jami'an tsaro kubucewar dai ta faru ne kusan karfe 8 na yamma agogon samaliya lokacin da mayakan suka hau wato kan katanga wato suka gudu cikin duhu jami'an yankin puntland dai sun ki yi wa kafofin labarai magana kan batun amma wasu majiyoyi sun faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa shugaban yankin abdulwali muhammad aligas ya bayar da umarnin a gudanar da bincike a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta samu rahoton da ke cewa ana ci gaba da faɗa a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na gabashin guta a siriya wanda ya kamata a ce yana ƙarƙashin yankunan da rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin a cewar mai magana da yawon hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya jens Leek a bayyane yake abin da ke faruwa a yankin ba zai bai wa tawagar agaji damar shiga ba ko kuma ya ba da damar kwashe marasa lafiya ba rasha da siriya na zargin mayakan 'yan tawaye da kai hare-hare wanda ya shafi hanyar shiga yankin suka ce farmakin ya kuma taɓa wasu yankuna a damascus zargin da 'yan tawayen suka musanta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a siriya mai suna observatory a tsawon shekaru bakwai na yakin ta ce wani hari ta sama da ya afka gabashin guta yankin da ya fuskanci wato karin tarzoma a baya-bayan nan har ya haddasa mutuwar ɗaruruwan mutane sai dai dakarun siriya sun musanta kai harin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya naɗa brad pascal wani jami'in tsare-tsare kuma ƙwararre kan fasahar sadarwa ta zamani ya zama shugaban kwamitin yakin neman zabensa a shekarar 2020 a wata sanarwa da aka fitar a hukumance an yi nuni da cewa pascal a matsayin mutum mai ɗimbin basira kuma an zaɓe shi ne saboda nasarorin da ya samu a baya sama da shekara guda pascal ɗan shekaru 42 da haihuwa yana tafiyar da wata ƙungiya da ke goyon bayan trump da ake kira america first action yayin da trump ke bayyana ra'ayoyinsa kan manyan batutuwa da kuma ƙanana a shafinsa na twitter Pascal ya yi amfani da kafofin sada zumunta kamar Facebook wajen janyo hankulan masu kada ƙuri'a na karkara lokacin yakin neman zaben na 2016 wanda ya kai shi ga samun nasara. A halin da ake ciki kuma daraktan watsa labarai ta fadar White House Hoff Hicks ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasar da ta jima tana aiki da shi ta bayyana gaban kwamitin majalisar wakilai wanda ke binciken shishigin rasha a zaben amurka sai dai babu tabbacin yawan tambayoyin da ta amsa a gaban kwamitin daga ƙarshe masu gabatar da ƙara a koriya ta kudu sun nemi wato a yanke wa tsohuwar shugabar ƙasa da aka tsige park gunhe hukuncin ɗaurin shekaru talatin dangane da gagarumar badakalar cin hanci da rashawar da ta yi sanadiyar tumɓuke ta yau talata masu gabatar da ƙaran suka miƙa wannan bukata tasu lokacin wani zaman kotu a birnin sol inda kuma suka nemi alkali ya ci tare tsohuwar shugabar dala miliyan ɗari da goma Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin koda na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya amince da sake tsaida shugaba Muhammadu Buhari a zaman ɗan takarar jam'iyyar a zaben ƙasa mai zuwa a shekarar 2019. Babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne ya tabbatar da haka a hirar da ya yi da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. ina nuna maka ai wannan abin da kwamitin koli na jam'iyya ta nuna yau ta gamsu da kamun ludayinsa ta gamsu da jagorancin da yake yi kasan ida eh, gamsuwa shi ke kawo a jefa kuri'a amincewa ai inda akwai na kasu kasan ba za a jefa masa kuri'a amincewa ba wannan kuri'a amincewa an amince da shugabancinsa kenan wannan shine abin da ya nuna To ina cewar idan wani ɗan jam'iyya yana so ya tsaya takara da shugaba Muhammadu Buhari ko wani dan jam'iyya yana so ya tsaya takara tare da duk wanda ma ke sha'awa kamar shugaba buhari ana nuna ba zai tsaya takara ba sai in shugaba muhammadu buhari baya so kwarai da gaske ai wannan shine abin da ya nuna saboda ai in aka ce maka an jefa mutum kuri'an amincewa ai ya kamata ta fahimci abin da ake nufi to mun gode umar faruk musa Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Neja inda gwamnatin jihar ta fara wani shiri na musamman domin yin gyara ga gandun dajin kiwon dabbobi mai faɗin kadada dubu arba'in da hudu a ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar domin magance matsalar rikicin da ke faruwa tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani. a kan haka ne dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci wani tsohon gandun dajin kiwon dabbobi da ke kusa da ƙauyen kamfanin Bobi a can yankin ƙaramar hukumar Mariga. Ga abin da gwamnan ke cewa a kan wannan ziyara. A ziyarar nan mun zo yau saboda halayen da ake ciki a Najeriya na eh, rikici-rikici da aka samu tsakanin masu kiwo da manoma Eh, mun san a wanga zamani eh, mu ce za a koma a hana mutane noma a labin shanu zai wuya saboda an ƙara yawa kuma garuruka sun karu eh, ita katta abuja an ce a labin shanu take so haka yanzu sauƙin da za a samu shine mu koma gandun daji kuma na bobi yana ciki tun zamanin sardauna aka yi shi an gazetin shi doka ne duk wanda ya yi noma nan ya yi ne amma doka ne wannan dajin gwamnati ne kuma an keɓe wanga daji saboda masu kiwo yanzu gwamnati ta dawo za ta anshi dajinta za a zo a kawo masu kayan ci gaba za a kawo masu asibiti na dabbobi da na mutane za a kawo makarantu za a kawo ruwa za a shuka ciyawa saboda hillan su waje guda su bai yawo gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wannan shiri nashi ya zo daidai da ƙudirin wasu gwamnonin Najeriya na bada gudunmuwa ga gwamnatin Najeriya ta yadda za a samu nasarar shawo kan tashin hankalin da ake samu a tsakanin manoma da kuma filani makiyayan. na sa ko su gwamnin da suka ɗauki wani alkawarin cewa su ma za su bada domin kamar guduma ne ma gwamnatin tarayya saboda rikicin da fitina da ke ta tasowa daga fada da tsakanin manoma da masu kiwo akwai jihohi da arewa da suke da ganin daji kamar wannan ina ganin idan dukkan muka dawo da aka tata dajujjukan nan za a samu sauki kwarai da gaske al'ummar Fulani dai sun yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar niger Alhaji Bello Ɗanrani shi ne sarkin Fulani gandun dajin na ƙauyen kamfanin Bobi. Daɗi muka ji, saboda gwamna an ka ce, gwamna da adda wuyar gani sai ga mu gashi, saboda haka dole mu ce mun ji daɗi. Yanzu to me kuke so muku wannan? Yanzu abin da muke so mu yayi muna. Farko dai wannan daji dai makiyaya na, kuma mu karan kanmu aikin muke nan kiwo muna so a taimaka muna a faɗaɗa muna a bi dan wurin kiwo wannan wurin yanzu ya ce yayi alkawali zai gyara muku amma za a rika karɓa haraji mun yadda kwarai ɗari bisa ɗari mun yadda a jihar Niger dai akwai gandun dajin kiwon dabbobi guda ashirin da uku amma a yanzu guda biyu ne gwamnatin jihar Niger ta ce za ta fara yin gyara a kansu wato na kamfanin bobin mai faɗin hekta ko kadada dubu talatin sai kuma na ƙauyen iri da ke yankin ƙaramar hukumar rijau mai faɗin hekta ko kadada dubu goma sha hudu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a taimakawa jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke. Duba da abin da ya faru a garin Dabci inda aka sace wasu ɗalibai cikin makon da ya gabata. Bisa ga cewar rahotanni an samu ƙarancin jami'an tsaro a wannan yankin. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin mu buɗe layukan wayar mu ku shakata da wannan waƙar.

yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kamar mun samu kira na farko daga Sokoto. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Sokoto. Kuna magana da Alhaji Bukki kware. To muna jan ka ne ra'ayinka? Abin da ra'ayina ya kamata mu taru mu haɗu mu kafa ‘yan banza na kan kariyar kanmu da mm. Saboda akwai matsaloli in an ce mu dogara ga gwamnati ta kare mu to akwai matsala. Hmm. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. hello. Hello da wa muke magana daga Neja. Kuna magana da Rabran Dauda ɗan Malam. To Rabran Dauda ɗan Malam muna jin ka. Lafai local gamman gule area bada. To muna jin karabara menene ra'ayinka? To kuna magana a manduwi menene ma? Muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan ta yaya jama'a za su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunan da suke. To a gaskiya maganan tsaro bari in ku lokacin ina Kaduna babban abin da muka hada baki da mu Reverend imam wallahi tallahi muna fadawa juna gaskiya kuma shi isa lokacin dubu biyu matsalar jihar kaduna ta zo ta wanku kwarai da gaske in ba yanzu da ta tashi ba saboda haka babban abin da nake riko mm. ko da ke magana tsaro a nan dai masha allahu ina jin ba mu da matsala domin mun haɗa kai da sarakunan mu da masu ungoyinmu da imam namu mm. muna lura da duk wani bako da ya zo masha Allahu in dai ba mu gane mai muna hada kai mu tambaye shi gaskiya a nan area mu lafai local government gul area fada ngwangwari ba mu da matsala to mun gode rabaran dauda dan malam yanzu kuma bari mu je jihar Lagos hello hello da wa muke magana daga Lagos kuna magana da Alhaji Sabu Ciyaman na Falake Binjiro Kaganin to Alhaji Abu muna jan ka To bisa hakika nan gaskiya wannan maulu na ku na ji daɗi sosai don na rubu na neman ku Allah bai kaddaro na same sosai a yau. Allah sarki. Bisa hakika nan gaskiya wannan nila shi na ɗora shi kan jami'an tsaro da ke son ɗan ɗan miskila game da Muhammad Janar Buhari. Mm, ta yaya? Don abin da dalili bai yiwa a ce jami'an tsaro suna a wuri a wannan ariyar kuma an riga sun dan daga da daga wasu a ce waɗanda aka bari in madadin su su rike wannan ragamar abin ya gagara ya kasance kai wannan abubuwan kamar ba. to ina mafita abin da an mafita bisa kikanin gaskiya shi ina kira ga shugaban ƙasa muhammadu janar buhari da sauran makarrabansa masu ba shawara kwarai don Allah a ba su tantance da waɗannan To Alhaji Abu ina ga layinka ya goce yanzu bari mu je Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da lasariya. Barka ka da wa muke magana daga Kaduna. Suna na bar na kiran ku da zare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka menene ra'ayinka? To to gaskiya shawarar da nake ba su masu kasa shi ne dole ne su su canza jadawali irin ba matasa tarbiyya da sauran abubuwa mm. yanzu kin ga da muna makaranta akwai abin da ake kira cadet in kana secondary haka ana dan koya ma yadda training da yadda wani abin ya zo za ka iya kare kanka ko wani ne ma za ka iya ce makamin wani da ka kare shi gaba ɗaya aka zo aka rushe wannan abu aka bar mu matasa kwakwalwar mu duhu a daskare ko a je ta zo ta gudu in ka ga mutum ko da cibiya a takobi ma baka san da aka ka karɓa hannun shi ba ko wani hikima to dole ne a makarantu a dinga koya wa matasa ɗalibai hikima in ka ga wani zai fitar da kai ga hikimomi da aka kara kanka hmm. cikin al'umma a unguwanni da san za a gyara tashi lafiya. To Allah ya sa Malam Murtala mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. To gaskiya abu ɗaya ne wanda yake za a magance wannan al'amarin. Mm. Ainihin su manyan ƙasar nan su mai da 'ya'yansu a makarantu inda ta karatu. To idan Allah hukunci suka mai da 'ya'yansa sa wannan makarantun to dole ne a samu tsaro amma in ba haka aka yi ba hmm. to babu da za a ci a magance tsaro a makarantun Najeriya wanda dai talaka ke karatu tunda tun aka fara wannan abun ba ka taba jin an ce an dauki dan wani babba a hmm. cikin wayannan makarantun ba sai dai 'ya'yan talakawa to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je birnin tarayya abuja Malama barka da aiki. Barka ka dai dawa muke magana daga Abuja. Kina magana da Abubakar Yusuf mai katako daga Abaji FCT Abuja. To Malam Abubakar Yusuf menene ra'ayinka? To na ra'ayi a wannan maulu'i da ake da shi da yamma ina ganin na farko mu koma mu Allah dukkan mu musulman mu da kiristan mu. Mm. Kamar lokacin da aka ce ana wahalan matsananin tsaro a 2015. muna ta'addo'i musulmi da kirista allah ta'ala ya kawo canji to har yanzu mu sake koma mu allah din nan mu ci gaba da addu'o'i to ina ga shi ne mafi alheri kuma mu kyautata mu mabiya mu mu masu shugabanni addu'an fatan alheri ina ga shi ne abin da fi dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi daga abubakar ne katako abaja abuja To Malam Abubakar Yusuf mai katako mun gode da ra'ayinka da kuma dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwarsu a wannan fili sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kwamitin da Minista harkokin wasanni da matasa na jamhuriyar Nijar Kasu Maktar ya girka ranar jiya. Wannan kwamitin zai kula da shirya wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka na matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da jamhuriyar ta Nijar za ta shirya a shekara tara idan allahu ya kai mu. Wannan ku ya biyo bayan armashin da wasannin 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da ƙasar ta shirya a shekara bakwai suka yi kuma shi yasa hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko kuma caf tar yanke shawarar mika majan ta nijar alhakin shirya wasannin na 'yan kasa da shekaru 20 a shekarar baɗe da allahu ya kai mu kwamitin da zai nazari ne na yiwuwar shirya wasannin a garuruwa guda biyu maradi da babban birnin mai kama da tanadin ababen hawa na sama da na ƙasa da masarkin baƙi kamar hotel-hotel da wuraren atisayen ƙungiyoyin da za su shiga wannan kwamfalar da jamhuriyar nijar za ta karba bakunci idan muka leƙa ƙasar faransa kuwa kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta psg ko paris saint germain ta birnin paris ja da unai emery ya ce a yau a lokacin da yake gana da manema labarai babu maganar yiwuwar neymar tauraruwar ƙungiyar a yi masa tiyata neymar dai in kuna tuni ya ji ciwo ne a ranar lahadi da gabata a lokacin da ake kalasiko tsakanin ƙungiyar ta paris saint germain da abokiyar jayayyar ta ta badadin daɗewa cewa da olympic eh, de marseille wasan da kungiyar psg ko paris saint germain din ta yi nasarar ci uku da nema a nasa bangaren zinedine zidane kocin kungiyar real de madrid wadda za ta kafsa a ranar shida ga watan maris idan allahu ya kai mu a birnin paris da psg din a neman cancantar shiga wasannin quarter final ko kuma kardo final na champions league na nahiyar turai da wasannin club club ɗin da so kasance zaka shekaru a kasashensu na turai ya yi furcin cewa yana nuna kyaukyawar fatar ganin cewa neymar din ya samu lafiya domin ya samu ya buga karawar da za su yi da psg din domin a cewar zinedine zidane ba abin fata ne ba gare sa na ganin cewa wani dan wasa ya ji ciwo ana gab da gudanar da wasa mahi mahimmanci har yanzu dai muna real de madrid din inda shi kocin na real de madrid zinedine zidane ya jingine dan wasarsa cristiano ronaldo wanda sau biyar yana lashe tauraron kwallon kafa na duniya daga wasan da za su buga da espanyol da barcelona a la liga shi dai coach na real de madrid zinedine zidane ya ce yayi haka ne domin tanadin dan wasar. zuwa fafatawa mafi zafi da za a yi a wannan karo na neman shiga kwata final na champions league na bana a zagaye na biyu tsakanin club din real de madrid din da psg a da goga su ta farko real de madrid madrid din ce ta yi nasara da ci uku da ɗaya za mu karkara labarin wasannin na ranar yau da wasannin tennis inda yanzu haka muryoyi na tsohin 'yan wasar da ma waɗanda ke buga a halin yanzu ke ci gaba da tashi a dukkan faɗin duniya bayan da hukumar kwallon tennis ta duniya ta yanke shawarar sake fasalin wasannin duniya na kofin tennis din da ake ce ma davis yanzu haka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. zai ɗauki shekaru masu yawa kafin ƙasar iraki ta farfaɗo daga barnar da ƙungiyar isis ta har da samata. kasar ta samu gagarumin ci gaba in ji sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a wani taron kasa da kasa na neman gudunmuwa domin sake gina iraki da aka yi kwanan nan a kuwait gwamnatin kasar iraki ta fiddo da wani tsari na shekara goma na sake gina kasar wanda kuma zai tallafa wa burinta na inda kasar za ta kasance a cikin jerin muradinta ƙarƙashin wani mizani na majalisar ɗinkin duniya da ake kira vision 2030 Shirin ya hada da garan bawul ga gwamnati da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa, kwaɗaitawa masu hannu da shuni zuba jari, gudunmuwa daga hukumomin ƙasa da ƙasa domin sake ginawa ko farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da kuma dabaru na lokaci mai tsawo da za su girka ƙasar bisa turba da daidaito. Gwamnatin ƙasar Iraki tana ɗaukar matakai na faɗa da cikawa cewa fa kofa a buɗe take ta fannin kasuwanci ta wajen bunƙasawa da kyautata yanayin kasuwancin wanda zai taimaka wajen jawo hankalin masu zuba jari da za su ɗauki nauyin tafiyar ayyukan sake gina ƙasar. Amurka za ta tabbatar da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ƙarƙashin yarjejeniya kan tsare-tsare da suka ƙulla. ganin an samu galaba akan mayakan ISIS da daidaiton al'amura a Iraki, Amurka ta ba da gudunmuwa ta fiye da biliyan biyu da miliyan ɗari biyu ga ƙasar Iraki ta fuska tattalin arziki da tsaro tun shekarar 2014. amurka a yanzu haka tana kammala cikakkun bayanai akan wani bashi na mff karo na biyu don ƙara wani zuga kan nasarar da za ta shiga tarihi da dakarun suka samu cikin shekara uku da suka wuce a wannan satin ma'aikatar tsaron amurka ta bayyana ƙarin kusan dala biliyan ɗaya don ba da goyon baya da horo da kayan aiki ga dakarun iraki a shekara mai zuwa bangaren kasuwanci mai zaman kansa cike da kuzari yana da matukar muhimmanci wajen samar da ayyukan yi da daidaito da ake bukata zai kuma samar da kuɗin shiga da za su taimaka wajen sake gina da kuma saka hannun jari a fannin kiwon lafiya tsaro da fannin sufuri matakan samun kamfanoni masu zaman kansu masu ƙwari na bukatar ɗaukar matakai masu tsauri da juriya wanda daga baya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu in ji sakataren harkokin wajen amurka tillerson don farfaro da tattalin arzikin amurka ta baiwa iraki bashi na dalar amurka biliyan uku ta hanyar bankin cinikayya ta amurka a lokaci guda kuma hukumar kula da zuba jari a ƙetare ta amurka tana da ayyuka da take tafiyar da su daban-daban har biyar yanzu haka da kudinsu zai kai dala miliyan 250 a iraƙin kuma tana nazarin wasu sabbin ƙudurori da ayyukansu za su ci kuɗi dala miliyan 500 akwai babban aiki da ya rage nan gaba na sake gina ƙasar iraki da sabunta tattalin arzikinta ya tafi daidai da zamani in ji sakataren harkokin waje tilerson taimakon iraki ta girka gwamnatinta ta 'yan ƙasa baki ɗaya wacce ba ta da ƙumbiya-ƙumbiya zai taimaka wajen gina al'umma da za ta magance tsatsauran ra'ayi wannan zai kawo ƙarshen ƙungiyar isis kuma zai nuna mata gazawarta da mummunar aƙidarta ta tarzoma wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labarai amma a takaice To a takaice maryar rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka da ake kira Afirka ta ce ta kashe wasu mayakan Alshabab biyu da kuma raunata na uku a wani hari da aka kai da jiragen yaƙi a kudancin Somalia. Rundunar ta Afirka ta ce an kai harin ne jiya Litinin a wani bangaren wato garin Jilif da ke tsakiyar yankin Jubba. Yau Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rahotanni da ke cewa ana ci gaba da faɗa a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na gabashin Guta a Siriya. wanda ya kamata a ce yana ƙarƙashin yankunan da rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin a cewar mai magana da yawon hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya james leerk a bayyane yake abin da ke faruwa a yankin ba zai baiwa tawagar agaji damar shiga ba ko kuma ba da damar kwashe marasa lafiya daga yankin ba shugaban amurka donald trump ya nada brad pascal a wato wani jami'in tsare-tsare kuma kwararre kan fasahar sadarwa ta zamani ya zama shugaban yakin neman zabensa na shekarar 2020 a wata sanarwa da aka fitar a hukumanci an yi nuni da cewa pascal a matsayin mutum mai ɗimbin basira kuma an zaɓe shi ne saboda nasarorin da ya samu a baya sama da shekaru guda Pascal ɗan shekaru 42 da haihuwa yana tafiyar da wata ƙungiya da ke goyon bayan Trump da ake kira America First Action. Masu gabatar da ƙara a Koriya ta kudu suna neman a yanke tsohon shugaban ƙasar da aka tsige Park geun hukuncin ɗaurin shekaru 30 dangane da gagarumar barakalacin hanci da rashawa da ta yi sanadiyar tumɓuke ta. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan ma mr chang ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya